Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam menene hukuncin zubar da cikin wata ɗaya ko biyu ga mace mai shayarwa don gudun yi wa kanta ko ɗan illa. To, zub da ciki ya kaskashi biyu. Akwai wanda ake yi bisa larura. kuma bisa shawarar likita ƙwararre wanda zai ba da shawarar cewa matan nan in ta ci gaba da wannan cikin zai iya yi mata barazanar rayuwanta wannan cikin zai iya yi wa uwar barazana a kan rayuwanta a wannan yanayi sai mu duba idan cikin irin wata ɗaya ne ko biyu kafin dai a hura rai to wasu malamai suna yin rangwami na a zubar ɗin amma idan bayan an hura rai to ya haramta a kashe yaro in ko uwar ta mutu to ba ku kuka yi sanadin mutuwanta ba kuma ran yaron ran uwar bai fi na yaron ba ran uwar bai fi na yaron ba duka rayuka ne guda biyu ba za ka kashe wani don ka raya wani ba in matar ta mutu saboda wannan yaron kai ba kai kome ba baka da hannu a mutuwanta amma in ka kashe yaron kana da hannu a wajen kisa mun fahimta idan likita ya sa almakashinsa ya yayyanke ya yaro gunduwa gunduwa ya zubar da shi shari'a za ta kama shi da cewa ya yi kisan kai amma in uwar ta mutu saboda yaron a garin jinya dama likita dai ba zai barta haka ba dole zai yi iya ƙoƙarinsa in ta mutu saboda yaro wannan ba wani ne ya kashe shi ba ba wani ne ya kashe ta ba mun fahimta ko na biyu kuma shine a zubar da cikin saboda wai ana shayarwa ciki bai taɓa hana shayarwa ba cikin da mace take dauke da shi bai taba hana shayar da wanda ake shayarwa ba Abin abinda take bukata shine ta je wurin likita ya dora ta kan wani tsari yadda ya kamata ta tafi babban abu da mace take da bukatar ta in dai har tana da lafiya shine ta ci abinci mai kyau in mace za ta samu abinci mai kyau ta ci ta samu hutu mai kyau yaro ya samu mama mai kyau ya sha cikin zai iya kaiwa har wata biyar shida babu wani abu babu wata illa da zai sami yaro wannan bisa ga abin da ke faruwa a likitance bai tabbata ba cewa dan akwai sabon ciki wanda ke shan mama zai cutu ba babu shi iyaka kawai ya danganta da irin abinci nau'in abinci da yaro uwa take ci saboda lafiyan yaro yanayin jegoncin malam haushe kuma in kuka duba babu ta yadda uwa za ta samu lafiya babu a jegonci toka a kanwa miyan karkashi yaji ruwan zafi abunan garwacin wuta abunan eh, kunun kanwa da kuma dukanta da dabdar bejiya to ya za ta yi lafiya me yaro zai tsotsa sannan in yaro ya fara ɗagowa za a ce kar a bashi madara kar a bashi kunun gyaɗa